masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya muryar arewa a Ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo kuma si kai ana ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. hausa.com Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asubahin ranar Litini takwas ga watan Yuli. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Babaya keri da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran. Kungiyar kwallon kafar matan Amurka ta doke abokiyar karawanta Netherlands da ci biyu da nema a wasan karshe na gasar cin kofin duniya wadda aka yi a ƙasar Faransa. afirka ta kimtsa shiga wani shiri da ta kira na zaman lafiya da ci gaba ta hanyar kulla yarjejeniyar kasuwanci a nahiyar a hukumance kana shugaban amurka donald trump ya yi wa iran kashedi ta yi hankali bayan ta faɗa a jiya cewa za ta ƙara inganta karfin uranium ɗinta fiye da abinda aka ƙayyade mata a cikin yarjejeniyar nukiliyar shekarar 2015 tokanin labaran kenan bayan cikakkun labaran duniya za a ji cewa za a fara aiwatar da yarjejeniyar cinikayyar Afirka baɗi. Shin ƙasashe mafiya arziki irin Najeriya za su amfana? mutanen najeriya za su karu da shi idan ka duba cewa mu ne muke da yawan mutane mu ne muke da kasuwa babba da kokari da himma wajen harkokin cinikayya To za kuma a ji cewa gwamnatin Najeriya za ta shiga haɗa kai da sarakuna da shugabannin addini a hukumance wajen tabbatar da tsaro a ƙasar. Kamar kowace ranar Litini, Sarfilo Hashin guman na tafa da shirin ciki da gaskiya. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a barkamu da asuba ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makiri kungiyar kwallon kafar matan Amurka ta doke abokiyar karawanta ta Netherlands da ci biyu da nema a wasan karshe na gasar kofin duniya wadda aka yi a birnin Lyon na kasar Faransa. Lamarin da ya kai ta ga nasarar lashe kofin a karo na hudu kana ta ci kofin sau biyu a jere. mata Amurka sun doke kungiyoyi hudu na tarayyar turai da suka hada da sweden da spain da faransa da kuma ingila kafin suka isa ga wasan karshe kuma suka mamaye wasan na karshe da aka yi ajiyar lahadi inda suka lallasa netherlands da ake mata kallon tauraruwa a turai daga washington shugaban amurka donald trump ya aiki da sakon twitter yana yi wa kungiyar kwallon kafar matan amurka murna akan nasarar lashe gasar cin kofin duniya yana kiran wasan da suka yi na abin a zo a gani kuma mai daɗin gaske ya ce amurka tana alfahari da ku a farkon gasar cin kofin na tsawon wata ɗaya da aka yi trump ya yi sa'insa da wata 'yar wasan kungiyar matan na amurka da ake kira mega rapino bayan ta faɗa cewa ba za ta je fadar white house domin kalubalantar salon mulkinsa ba ko da ma ya gayyace su zuwa fadarsa domin ya yi murna tare da su trump da ya ce megan ta yi kokari ta yi nasara kafin ta yi wata magana kuma ya ce zai gayyaci kungiyar baki ɗaya ko da sun yi nasara ko ma an samu akasin haka afirka ta kimtsa shiga wani shiri da ta kira na zaman lafiya da ci gaba ta hanyar kulla yarjejeniyar kasuwanci a nahiyar a hukumance kasar najeriya mafi karfin tattalin arziki a afirka ta kulla yarjejeniyar kasuwanci da benin a jiya lahadi a wurin taron da koli na kungiyar tarayyar afirka da aka yi a niger eritrea ita ce kadai kasar da ta rage bata shiga wannan yarjejeniyar ba masana sun ce an samu nasara kana kuma sun hasashe za a tara dala triliyon uku da biliyon ɗari hudu a wannan yarjejeniyar kasuwanci wacce za ta kai ga samar da ayyukan yi da kuma ci gaba wannan nasara ce ga cimma da daɗiyar manufa waɗanda suka hasasa wannan tafiya za su yi alfahari in ji shugaban hukumar zartarwar kungiyar tarayyar turai musa faki a jiya lahadi yayin da shugaban kungiyar kuma shugaban kasar misra abdul fatah al-sisi ya faɗa cewa nasarar kula yarjejeniyar kasuwancin za ta zama zakaran gwajin dafi wurin cimma bunƙasar tattalin arziki lamarin da zai kai ga kyautata rayuwar mutanenmu an kwashe shekaru goma sha bakwai wurin tattauna wannan batu mai wahala kafin cimma babban yarjejeniyar ajiyar lahadi abinda masana ke cewa zai bunkasa harkokin kasuwanci a kasashen afirka ta kashi sittin cikin 100 a cikin shekaru uku za a ji karin bayani bayan labarai shugaban amurka donald trump ya yi wa iran kashedi cewa ta yi hankali bayan iran din ta faɗa a jila cewa za ta ƙara inganta uranium ɗinta fiye da abin da aka ƙayyade mata a cikin yarjejeniyar nukuliya a shekarar 2015 trump ya yi waɗannan kalaman ne bayan da sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya fitar da wani sakon twitter cewa shawarar da iran ta ɗauka zai ƙara mai da ita saniyar ware kuma za a ƙara mata takunkumai. ya kamata a kasashe su ci gaba da riko da yarjejeniyar da aka cimma a baya cewa iran ba za ta iya inganta shirinta na makaman nukuliya ba idan gwamnatin iran ta mallaki nukuliya za ta zama babban hadari ga duniya a cewar saƙon twitter na pompeo Birtaniya ta yi kira ga Iran ta dakatar da ayyukanta nan da nan ta kuma wargaza shirinta kana ta riko da abubuwa da ke kunshi a cikin yarjejeniyar wanda ita kanta ta amince da iyaka da aka mata a shirinta na nukuliya kana ita ma za ta amfana da ɗage takunkuman tattalin arziki da aka kakaba mata. Faransa ta ce mataki da Iran ta ɗauka da ya saba wa yarjejeniyar ƙasa da ƙasa. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ba mu da buƙatar cin abinci waɗannan wasu kalamai ne na wani matashi da ake tsare da shi a libya wuni biyar bayan da yaƙi wato yaƙi a ƙasar ya ƙara ta'azzara bababamai suka kashe mutane sama da hamsin kana wasu ɗari da talatin suka jikata ba mu taɓa abinci da hannunmu ba abin da muke so shine mu fice daga libya yajin cin abinci a gidan yari ya shiga wuni na uku a jiya lahadi a cewar wani mai yajin cin abincin yana faɗa murya amurka ta wayar tarho da kuma shafin sada zumunta ya aike da hotunan mutane da ake tsire da su suna rike da rubutu masu cewa muna cikin kabari wasu rubutan kuma suna cewa a cece mu daga wato bam na gaba mu ne muka tsira amma kuma ana auna mu labarai da karin wasu hotuna na masu zanga-zangar cin abincin ya fito ne daga wasu mutane da ake tsare da su wanda suka fito da shi ta hanyar wayar salula a asirce. shugaban jam'iyyar adawa ta 'yan mazan jiya a ƙasar girka da ake kira kadiakos mistakis ya yi gagaruman nasara a kan firaministan ƙasar alexis tsipras na ɓangaren masu sassaucin ra'ayi a zaben majalisar dokoki a jiya lahadi kana zai zama shugaban ƙasar girka a yau litinin tsipras da aka yi waje da shi bayan shekaru hudu da ya kwashe yana mulkin girka ya kira mistakos dan wato tsohon firaministan kasar ya taya shi murna da nasarar da ya ajiye lahadi wani bincike da babban gidan talabijin kasar girka ya gudanar ya nuna jam'iyyar new democracy ta mistakos tana kan gaba a kan jam'iyyar syriza ta cyprus da kashi 39 kan kashi 31.6 cikin 100 binciken ya ce idan aka ci gaba da hakan mistakos zai samu wato zai samu kashi hamsin da ɗaya a cikin majalisar Baba Yakubu Iri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kamar yadda aka ji shugabannin afirka da ke taro a birnin yamai na jamhuriyar nijar sun amince su fara aiwatar da yarjejeniyar cinikayya baɗi ga wakilinmu a yamai sulaimu barma da cikakken rahoton burkina faso chad congo cote d'ivoire djibouti lokacin da ake zayyana sunayen kasashen da suka bada cikakken haɗin kai domin soma zartar da yarjejeniyar kasuwancin da ƙungiyar tarayyar afirka ta kullo da ita da nufin bunƙasa tattalin arzikin wannan nafiya kawo yanzu kasashe 54 ne suka saka hannu a kan takardun yarjejeniyar ta zelekaf to amma 27 daga cikinsu ne suka tabbatar da cewa sun shirya domin soma wannan sabuwar tafiya domin baiwa kasashen da ke jan kafa isasshen lokacin nazarin wannan tsari taron shugabannin kasashen afirka na jiya lahadi ya tsayar da ranar bakwai ga watan yulin 2020 a matsayin taso zartar da wannan yarjejeniya malam kalla hankurau shine ministan harkokin wajen jamhuriyar Nijar. Kun ji an ce ƙasa yau 54 cikin 55 sun sa hannu to ai sai mu ce alhamdulillah ba kullum ake samun haka ba balle ga wani irin yarjejeniya wadda sai mutum ya yi kwankwanto kwarai shi gano wasu abubuwa harkar kasuwanci cikin duniya. sai dai ana cewa kasashe 27 ne zuwa yanzu suka yarda a yi wannan Ratifikashon ko eh. la ilaha illallah kun taba ganin yarjejeniya kahin shekara ta kewayo kasa 27 ta yi na'am babu yaushe za ta fara aiki ne yarjejeniyar za ta fara aiki an gaya muku nan da shekara guda ko ina shigar najeriya a sahun waɗanda suka yi na'am da wannan yarjejeniya wani mataki ne da ake kallon sa da matukar mahimmanci a bisa la'akari da karfin tattalin arzikin da take da shi a yammacin afirka yayin da wasu ke ganin a maimakon ci gaba kasar za ta fuskanci asarar kudaden shiga To amma makaddashin ministan harkokin wajen Najeriya Mustapha Suleiman na cewa gwamnatin tarayya ta ɗauki dukkan matakan kariya kafin ta yanke wannan shawara. An yi bincike akan wannan abu kuma an yi nazari kwarai da gaske kuma an yi shawara da mutanen da abin ya shafa. Sun nuna cewa e za a iya shiga kuma idan aka shiga akwai abubuwa na musamman da mutanen Najeriya za su karu da shi. musamman idan ka duba cewa mu ne muke da yawan mutane mu ne muke da kasuwa wacce take babba mu ne kuma muke da mutane waɗanda suke da ƙoƙari da himma wajen harkokin cinikayya akwai matakai na kariya da aka ce za a sa a ƙasa ƙasar ghana ce aka zaɓa domin karɓar ofishin sakatariyar hukumar kula da wannan yarjejeniya ta zelekaf yayin da ƙasar eritrea da ke matsayin ƙasa ɗaya tilo da bata saka hannu akan takardun yarjejeniyar ba ta buƙaci a bata lokacin tuntuɓar ɓangarorin cikin gidanta kafin ta yanke hukuncin ƙarshe a yau litinin da ke matsayin ranar ƙarshe a wannan haɗuwa shugabannin ƙungiyar au za su yi taro da ƙungiyoyin ƙasashen yankunan afirka irin su sai da yawo da sauransu sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger haka yake a kuma gaida Sulaiman daga jamhuriyar Nijar kuma bari mu kaɗa Najeriya inda a ci gaba da lalubu hanyar kawo karshen rashin tsaro a Najeriya. Gwamnatin kasar ta yanke shawarar shiga haɗa hannu da sarakuna da shugabannin addinai don a kawo ƙarshen matsalar Ibrahim Abdulaziz gare ka. Kamar yadda ma masana ke cewa matsalar tsaro ita ke kan gaba wajen tade da ma hana ci gaban kowace ƙasa. wato kama daga tashe-tashe hankula da ke da nasaba da farin kabilanci ko na addini zuwa ga batun matsalar 'yan ta'adda kai har zuwa ga batun 'yan jagaliya to sai dai kuma don magance wannan matsalolin ne ya sa yanzu gwamnatin tarayyar najeriya haɗa kai da sarakunan gargajiya da kuma 'yan sa kai da ma shugabannin addini domin gano bakin zaren magance irin waɗannan matsaloli a gana wasu da manema labarai a yola mr basgida mustapha da ke zama sakataren gwamnatin tarayyar najeriya ya ce aituni wannan yunkuri ko ya nisa. maganar tsaro ina son shaida maku akan cewa mun samu gaba sosai fiye da yadda kuke zato abinda police suka nuna da sss da sauran agencies na tsaro a kwanakin nan biyu dinnan ya nuna akan cewa mun fara samun zaren bin maganta wahalolin da muke da shi a kasar nan namba daya shine mu samu haɗin kan mutanen kasa duk mutane fa masu muyagun halin nan suna tsakanin mu. mun san su so magana tara intelligence local intelligence is very important abinda ya sa kaga a ofisi na yanzu muna nan muna aiki da sarakuna a gargajiya muna nan muna aiki da shugabannin addini don mu tabbatar aka cewa mun samu haɗin kai hankalin mutane ya zo an samu natsuwa akan cewa wannan rashin zaman lafiya nan da muke da shi a kasar nan ba wai bangare guda ne zai ci ba in ba mu maganta shi ba zai mamaye kasar ka baki da don haka muna kira kuma 'yan jaridu kuna da haƙƙi ku faɗakar da kan mutane akan cewa dan sun ga waɗansu irin mutane suna zuwa cikin mahallinsu su tabbatar sun shaida ma hukumar Wannan mako na zuwa ne yayin da a jihar Adamawa ɗaya daga cikin da ke fama da matsalolin tsaro aka samu nasarar cafke wasu gungun matasan nan da ke addabar al'umma da ake wa lakabi da inshila fiye da hamsin yayin da wasu kuma tuni ma suka mika wuya domin a yi musu ahuwa solomon kumanga da ke zama kakakin fadar gwamnatin jihar ya ko bayyana nasarar da aka samu kawo yanzu wa'adda suke eh, garkuwa da mutane an samu nasara har an kama 68 sannan kuma 'yan shila-shila sun kai 252 banda haka kuma akwai 'yan shila kusan 111 wadda suka bar irin halayensu suka zo suka sami gwamnati kuma ya riga alkawari cewa za a tabbatar an samu musu aiki saboda kar su sake komawa irin halinsu na da ita kuwa ta bangaren hukuma nan da ke yaƙi da sha da mafatocin mugan kwayoyi ta ndla e a najeriya tuni ko ta hada kai da wasu kwamin tsaro domin kawo ƙarshen wannan matsala na matasan kamar yadda kwamandan hukumar a jihar adama mr yakubu kibo ya ƙarin haske organizing muka abin wannan suke da kaya mun cancance su kun kai su kotu. Kwamandan hukumar NDLA kenan a jihar Adama Mr. Yakubu Kibo koma da menene fata ko shine Allah sa irin waɗannan matakai suke biyan kuɗin sabulu. Ibrahim Abdul Aziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Tuwa a gaida Ibrahima a shirinmu na hantsi za a ji cewa gabannin fara jigilar alhazan Najeriya zuwa Saudiya a laraban nan hukumar alhazai ta gargazi alhazai su yi taka tsantsan da duk abin da za su shiga da shi Saudiya don gudun kada wasu su yi musu tsakiyar da ba ruwa mukaddashin sakataren hukumar Ahmed Mai Gari ya ce la'akari da cusa kwaya da aka yi wa Zainab Aliyu a lokacin umra ya zama wajibi a yi kiran don Saudiya kan yanke hukuncin kisa ga irin wannan laifi idan dai har an samu mutum da kwaya to hukuncinsa shine kisa inda a Saudiya ne wannan tana tsaye dab har yanzu har gobe to sai a bi mu a shirin hantsi a ji cikakken rahoton yanzu ga sarfil hashin gumal da shiri na gaba jama'a salamu alaikum filin ciki da gaskiya yana kawo muku batun takaddama kan barin lungu ko angon layi da aka fi saninsa a jihar filato tsakanin abdullahi malam muhammad da makwabcinsa lamarin da ya kwashe shekaru kusan 25 ba tare da an samu ruwar matsalar ba dokar jihar filata dai ta da cewa tsakanin gida da gida ana barin kafa biyar zuwa shida wato kenan ba a haɗa katanga kan haka ne abdullahi malam muhammad ya bayyana mana cewa bayan da ya sayi gidansa ya samu matsala da makwabcinsa wanda bai bar angon layi ba kamar yadda doka ta tsara duk da shiga kotu da ma umarni daga hukumar tsara birane ta gwamnatin jihar har ma da sa bakin manyan unguwa da malaman addini amma haƙa bata cimma ruwa ba kamar yadda muka yi alkawarin kawo mu ƙarashin korafin abdullahi malami a makon da ya gabata idan masu na biye da shirin mun tsaya ne a daidai lokacin da yake mana bayanin matakin da hukumar safiyo ta ɗauka wanda shi ma bai samu nasara ba to yanzu sai a gyara zama domin jin ƙarashin korafin sunana sarfili hashin gumel malami irin waɗannan hukumomi na kula da gyara gari ko tsarin gari suna da mota a da izini kuma an saba doka sun zo sun sa jan fenti su ɗauko mota su nan su zo su rushe waje na yi mamaki maimakon su da wannan matakin kuma suka tsaya ba su ɗauki suka yi shiru suka ce a sake tafiya wani wajen daban a gurguje yi mana bayanin menene ya faru to a gurguje daga nan muka kai kotu da muka kai kotu akwai alkali chief george na plateau state justice yg dakwa shine muka kai gabansa muka ɗauki fotuna da negative da lauya jd morolayo muka kai wannan bayani court wurin chief george na plateau na yanzu shine yg dakwan muka je muka shigar da bayani sannan lan ofisa ya yi tandin ɗin wannan kotu ya ba da shaida kan abin da ya faru na saba wa dokar angon layi sannan malam umar ma'azu gombe ya ba da shaida sannan alhaji badamasi abubakar ya ba da shaida daga ɓangaren su akwai shaidu kamar awali kafinta malam yakubu ma'azu suka ba da shaida kuma mai girma YG da kwan chief na jihar plateau ya gamsu da wannan shaida ya ba da hukunci haɗa da oda a je a rusa wannan wuri a ba da angon layi kamar inda dokar bai ta ba da ga ranar da za a ji muka je muka samu area commander area commander haɗa mu da ss ibrahim dpo shine chief security na area muka yunkura da 'yan sanda goma muka tafi za a rusa wannan wuri sun sa jan fenti sun zana 5 feet inda za a cire wannan wuri daga nan shi kuma ya tattaro 'yan iska ɗauke da muggan makamai wasu da wukake wasu da um, addina malami ya ce 'yan sanda guda goma da makamai su zo wasu a zanci masu tada zaune tsaye na yanki su tsorita su abin akwai ban mamaki aino lalle malam nasiru sun tsorata su ba su iya bari an yi wannan execution din ba hakika saboda ya gayyato 'yan iska sama da hamsin a kan cewa kada su bari a yi wannan aiki a wetar da wannan aiki malamin dai mutum yana da magoya baya mutum hamsin ko fiye da hamsin ya nuna ya fi ka yawan jama'a kenan ko kuma masu son ya ci gaba da barin wajen ba tare da angon layin ba lallai malam nasiru ba haka ba ne mu muna bin doka ne akwai dposs ibrahim area commander a yanzu wadda shi ne ya ce kada na yadda wani mutum ya zo nawa da sunan wurin zai taimaka mun ko kuma ya tada wani rikici in kyale su da jami'an tsaro kada wani ya doso da sunana jami'an tsaron sun zo kuma yana jin kaga 'yan sanda kwararru da manyan bindigogin sun nan ak-47 a inda suka tinkara inda ya yi anguwa ina jin kowa sai dai ya kauce eh, don ba a wasa da jami'an tsaro Ma'an nasiru to wannan rana dai wannan jami'an tsaro alal haƙiƙa an fatattake su kuma sun ranta ba su iya auyatar da wannan execution da aka turo su a yi ba daga nan bayan sun tafi sun koma muka je muka samu shi chief george waji dakwan muka gaya mar daga nan ya ce to a tura kwamashina tunda shi ya ba da oda shi chief na filato muka je sake ba da takarda kwamashina ya sa na filato ya ce police station guda hudu kowanne su ba da police goma goma akwai sharkwata of police a ciki akwai area command a ciki akwai laranta division a ciki akwai c division a ciki sun ba da police goma goma sannan ga shi ta jmdb muka sake damara na biyu muka tunkari wurin da muka tunkara ile wa'annan mutane suka fito har yanzu to amma wa'annan polis arba'in da suka bada sai da aka awetar sai da aka rusa wurin aka cire ya mutane suka zo me suke suna neman su za su kashe 'yan sandan ne ko ya suke yi eh abinda suke faɗa kan cewa ba a isa ba ƙarya ne ƙarya ne ba a isa ba shi kansa ɗan sandan ba su isa ba alƙalin bai isa ba 'yan sanda sun rike bindiga dan arba'in din nan kowanne da bindiga kuma taruwar wayannan mutane akwai photographer na station na katako wadda dpo ya turo shi dpo kuma ya turo mataimakinsa ne shi ss ibrahim ya turo dco musa wanda yanzu shine dpo a nasarawa a gabansa aka yi wannan E, ci gaba da mamu labari yawwa a gaban dco na nasarawa aka yi wannan aka cire wuri saura ƙara shi ba a ƙarasa ba akwai ɗakin da yake da kaya sai suka ce to yanzu tunda wannan ɗaki da kaya ba a ƙarasa ba akwai tara dubu ɗari da hamsin a cikin odar ga odar saboda haka ga dubu ɗari a ba su sati ɗaya za su cire kayan za su siyo bulo su cire angon layi a gaban cibbe don cin ti da kwan a gaban chief luka audu a gaban chief belib yusuf fabur belib guda uku sannan akwai dco na laranta musa wanda dpo ne na nasara a yanzu aka yi wannan alkawari aka karɓi dubu ɗari aka ba su risit ɗin kotu sannan suka rubuta takarda ta amincewa da wannan hukunci a rubuce takardar ma tana nan zan nuna ma suka bada wa shi chief kuma aka yarda da wannan amma daga ba suka yi afil da suka yi afil muka je muka bi afil kotu ba afil kafin mu je kotu ba afil ta nemi rekod ɗin wannan kes ɗin to sakamakon shaidar da wa'yancan mutane na wajensu suka bada da shaidar da mutane na ɓangare na suka bada ta zo ɗaya akwai hoto na ruwa daga gidansa yana zubowa ɗakuna na akwai hoto na ruwa da yake cikin ɗakuna na akwai negative kafin mu tafi koto fil akwai lauyar su isu gabba hawaja sai ya ba wani daga cikin kilag na kotu sai ya ƙona wannan case file malami ka san duk wannan magana da za ka faɗa ya dace kana da hujja ka ce wani ya ƙona ah, wannan fayil ɗin idan ba kai kana wajen ba ta yaya za ka yi ka tabbatar da cewa ga wanda kake zargi cewa ya kona wannan fayil ɗin. eto eh akwai wani kilak da ya gaya min cewa shi ya kona akwai kilak ɗin da ya gaya min cewa shi ya kona to sa mana bayanai zuwa zuwa wani hali ake ciki akan wannan batun to bayan an je court of appeal court of appeal akwai justice michelia akwai justice adamu jauro suka nemi rekod ɗin wannan kes babu sai suka ce to je a tabbatar da waccan rushe wuri da aka yi muka zo muka sake yunkura za mu je rusa wuri suka ƙara fil. muka sake zuwa a fil aka ce ina rekod babu aka sake tabbatar da wannan hukuncin wayannan alkalai uku na court of appeal ta jos sai da suka ba da oda ɗaiɗaiɗaiɗai sau uku a ka'idar afil kuma dama guda uku ne shine aka hada ta da odar jasudakwan to da suka yi wannan afil ya kare sai suka je suka maida wannan wuri da aka rusa suka sa bulo suka sa yashi ko da suka je za su mayar aka tare su sai suka ce a'a su joji ne ba su dama su mayar aka ce wani joji suka ce justice man sai muka taso ni da basira abdullahi wadda lauya ne kanin samaila ciyaman homa ciyaman na jos muka tafi wajen chief joji muka ce odar da ka bayar um, wanda muke kara bayan an cire wuri sun je sun mayar ya ce sun mayar ya ce e sai ya ce to yanzu ni na gama aiki na amma ku je ku samu chief belip akwai oda da ake bayarwa ta bijirewa kotu zai muku oda sai ba ku sai a je a yi sabis nashi. Abdullahi Malam Muhammad kenan. To masu raro a takaice dai wannan bawan Allah na ganin tabbas ba a yi masa adalci ba duk da kudaden da ya kashe wajen shari'a da tsawon lokacin da ya kwashe ana tafka kaddama Yanzu dai makwabcin nasa ya sake gine wannan yanki da wasu alkalai suka bayar da umarni a rushe domin barin lungu tsakanin gidajen biyu kamar yadda doka ta tanada. Za mu tuntuɓi hukumar Safiyo ta jihar Filato da ma wasu da aka ambaci sunayensu domin kawo muku nasa ɓangaren. yanzu a madadin nasir adamu alhikaya wanda ya taimaka wannan shiri ya zo gare ku nisan fili hashin gumal ke cewa mu kasance lafiya to a gaishe ka yanzu kuma ga baba makeri da labaran duniya amman fa a takaice ƙungiyar kwallon kafar matan amurka ta doke 'yan abokan karawanta na wato netherlands kenan da ci biyu da nema a wasan karshe a gasar cin kofin duniya da aka yi a birnin lyon na ƙasar faransa lamarin da ya kai ta ga nasarar lashe kofin a karo na hudu kuma ta ci kofin sau biyu a jere matan na amurka dai sun doke ƙungiyoyin. mata na wato guda hudu a nahiyar turai da suka hada da sweden spain da faransa da kuma ingila kafin suka isa a wasan karshe kuma suka mamaye wasan na karshe wanda aka yi a jiya lahadi inda wato amurka ta lallasa netherlands wanda ake mata kallon tauraruwa a turai afirka ta kimtsa shiga wani shiri da ta kira na zaman lafiya da kuma ci gaba ta hanyar kula yarjejeniyar kasuwanci a nahiyar a hukumance kasar najeriya mafi karfin tattalin arziki a nahiyar afirka ta kula yarjejeniyar kasuwanci da kasar benin a jiya lahadi a wurin taron kolin tarayyar afirka a kasar niger eritrea ita ce kasa ɗaya kaɗai da ta rage bata shiga cikin wannan yarjejeniyar ba masana dai sun ce an samu nasara kuma sun yi hasashen za a tara dala triliyan uku da biliyan ɗari hudu a wannan yarjejeniyar kasuwanci wacce za ta zama wato za ta kai ga samar da ayyukan yi da kuma ci gaba. To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma shi baba yakubu makeri da ya taranto mana labaran duniya da cd wanda ya haɗa mana sautin da injiniyanmu na wannan lokacin mr kelvin ni ibrahim kalamu garba ke cewa sai kuma da hantsin. Afrique.